shekara 1439 daidai da 12 ga watan August shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 42 cikin jirangiyar karatukan littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alayhi malam Iraqi yace mata yasihhu tahammul al-hadith aw yustahab yaushe ne yake zama koyan hadisi yana inganta ko kuma yake zama mustahabbi musamman ga yaro da kuma wanda ba musulmi ba kamar da mu zo mu ji yace wa ƙabilu min muslimin tahammula fi kufrihi kaza sabiyun hamala ثم روى بعد ƙaumun huna قوم هنا ورد كالسبتين ma. إحبار أهل العلم للسبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم وطلب الحديث في الإشرين في الإشرين عند الزبيري أحب حين وهو وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمعلوفة وفي الثلاثين لأهل الشأن وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل أربعة وليس فيه سنة متبعة بل الصواب فهمه الخطاب مميزا ورده الجواب وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة تحمل يجوز لا في دونها فغلط قال إذا أقله وضبطه وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر قال به الحمال وابن المقري سمع لابن أربع ذي ذكر wato bayan da ya magana akan waɗanda ake karɓar riwayar su da wanda ba a karɓa da sauransu sai kuma ya ciki da wannan zance wanda ke da alaƙa da shekarun fara karatu da kuma yanayin fara karatu shine yaro karami yaushe ya kamata a fara koya mai karatun hadisi yaushe ya kamata ya je makaranta hadisi haka shin idan mutum ba musulmi ba ne ya saurari ilimi na karatu to za a karba a sa'ad da ya zo ya bayar bayan ya musulunta ko kuwa shine yace wa qabal wa qabil su malaman hadisi suna karɓa min musulmin daga dukkan musulmi tahammula ana karban ada'insa abinda ya bayar tahammula fi kufri abinda ya karba yana kafi ya koyi karatun kafin ya musulunta daga baya kuma Allah ya mishi daga ya musulunta idan ya bayar za a karba akwai hujjoji da suke gafawa a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mashhurin eh, hujja ita ce hadisin ah, kissar wato wato Abu Sufyan ko wanda bukhari ya ruwaito wanda abu sufyan suka je kasuwanci din nan kasar hirakala ita ce kasar watan abin nan sham kenan can turkiya a yanzu hasarkin ya kira su ya sa shi ya bada labari ya mai tambayoyi akan annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama doguwar kisa ce sananniya akwai hadisin Jubair ibn Mut'im ibn Adi wanda yana daga cikin mutanen da suka zo Madina domin fansar Asra Badr yana cikin bukhari shi ma da muslim yace nazo naji manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta wattur a sallan magariba ita ce sanadiyar musulunta shi ke da yaji karatun gaba ɗaya ji kaman ana zuba mishi wani magana isu a jikin jikin shi wanda gaba ɗaya jikin shi ya sanyi hankalin shi ya tashi ya tabbatar da lalle wannan zance ne na Allah subhanahu wataala ba zancen mutane bane sanadiyar haka da ya koma makka ya shiryo ya dawo ya musulunta to ga san da ya ji wannan karatun da abin da ya bada labari game da karatun bayan musulunta ya saurara ne yana kafir to wannan sa daga cikin hujjoji da ake amfani da su don tabbatar da cewa lalle a sunnance haka ana karɓa thumma rawa ba'd al-bulugh sannan shi okay fi kufrihi a kafircin sa kaza sabiyun haka dan yaro hamala wanda ya dauki karatun yana yaro thumma rawa ba'd al-bulugh sannan bayan ya girma ya bada karatun dukkaninmu muna da wannan a ɗabi'ance abubuwa da dama da muke faɗan shi da sunan mun san su tun muna yara muka san su ko ba wanda yake mana musu Za ka wannan ɗabi'a ce ba wanda yake karin na fatan mun fahimci wannan ana karɓan abin da mutum ya koya yana yaro daga baya in ya girma ya baya wannan ya faru da sabai da yawa zai buga mana misali bari mu bashi buga su da kansu yace wa mana qaumun huna wasu mutane anan sun yi tarjiya suka ce a'a kar a karbi karatun yaro saboda yaro bai da tamyizi abubuwan da suke faruwa gare shi kaza kaza kaza amma magana ce mai rauni daga ciki akwai Abdullahi dan Mubarak kaman kamar yadda yazo a abin nan a tarihu Dimashqa wani wani dalibi ba da labarin cewa ya je ga Abdullahi dan Mubarak yace ya bashi riwaya yace la uhaddithuka fa innaka sabiyyun kai yaro sai hankalin shi ya tashi sai ya tashi ya tafi gun Hammadu ya je ya kai ƙara gun wani dattijo malami ne kuma ya girmo shi wancan din sai taso aka ce ma cikin shi yana rawa saboda tsufa sai da aka riko shi zo gun wannan malami Abdullahi dan Mubarak ya ce mishi a wannan yau da kake ganin shi koya mai karatu allahu an yakuna akhira man yarwa wan yarwi an baka sani ba hala ne karshen ɗalibin ka ba kuma haka din ya faru a aikace wannan shine akhiru man rawa an Abdullahi ibn Mubarak ibnu ibnu asakir dimashqi ya ba labarin wannan kisa a cikin tarihu mudatti dimashki akwai ire-iren su da dama wasu suna da dan tirjiya da taka tsantsan in sun ga yara a majalisun su ba su so su ba su karatu wasu kuma suna ba su kai tsaye wasu kuma sukan ce to ku koma ku je ku koyi karatun Qur'ani tukunna dan shine ka'ida ka fara haddace alqur'ani ka iya shi da sauransu kamar yadda. ibn abi hatim ya ba da labari cewa baban shi duk ya fara karatu da wuri amma ya ce baban shi bai kai shi makarantar hadisi ba sai da ya haddace qur'ani sai ya haddace sai da ya haddace qur'ani aka tabbata ya haddace sannan aka kai shi haka irin su ibn hajar wannan dai ɗabi'a ce shahararriya a tsakankanin magabata cewa qur'ani da shi ake farawa kafin duk wani ilimi wanda Allah ya mishi arziki ya haddace qur'anin da wuri sai ya tafi makaranta to wannan yakan yi encouraging din su sai su zama suna da san hadda saboda hadda ita ce kamar prerequisite na duk wani abu kamar da ne jami'ar azhar duk abin da zaka karanta da azhar sai ka da ci alqur'ani kamar yadda za ci misali english a nigeria kaga komai zaka yi sai kana da credit a english ko to da ka azhar take ko me zaka karanta sai ka hada ci alqur'ani prerequisite ne kaga kowa yana kokarin hada ci alqur'ani da ya shiga azhar wannan yasa misra ta cika da mahadata alqur'ani a wannan lokacin kusan kowane matashi mahadaci ne dan ba haka ba ka ba jami'a to wannan wata ɗabi'a ce da yanzu ta zama mai mai rauni kwarai da gaske saboda mu kuma yanzu kawai an fi damuwa da da boko kawai da sauransu Allah ya tsare mu aina a misra ba ta aiki ne ce maka da'i ba ta aiki yanzu yanzu ah, ina jin izu goma ne kawai suke bayarwa a matsayin abin da mutum izu goma kuma ma akwai kwasa-kwasan da ma ba su da alaka da addinin musulunci to ba sai ka iya ba ba sai ka iya komai na ƙur'ani ba Allah shi kyauta to almuhim dai shine sun kasance suna ba da muhimmanci ma yara su haddace alqur'ani su iya shi sannan su fara koyon wani ilimi sawan hadisi ne ko fiqh ko me za su koya ba a sassauci da wannan to wasu kuma akan anshi yaran ne a matsayin kawai sun zo ana musu training zan su saba kamar yadda muke zuwa da yara masallaci wanda wani ma zai je ta wasa ya dauki maka hankali amma duk da haka baka je da shi saboda ya saba tun yana kankani abin ya shiga cikin al'ada ta cewa shi musulmi ne kamar da ake zuwa da suraren karatu da tafsiri da sauransu da duk inda mutane suke harkokinsu su wani haka kasuwa ma zai dinga zuwa da yaran shi kanana wanda ba su kai tamyizin su gane kasuwanci ba duk hanya ce ta tarbiyya to ana yi musu irin wannan zai faɗa mana a irin wannan to idan aka zo rubuta sunayen attendance ana sa su ne a matsayin in attendance hudur ba sama'a kun tana mun yi magana a baya akan cewa idan aka gama sauraron juz'i ana rubuta sunayen waɗanda suka saurara kamar da muke ɗaukan attendance a class to idan aka zo wane da wane da wane duka suna da sama'a wato an koya musu wannan karatun kuma za su iya ruwaitarsa to idan yaro ne kankani irin wanda aka zo da shi dan rakiya ko dan tarbiya to sai a sashi a layin shi hudur ne kawai hudur ba sama'a bane Allah sa mun gane yadda abin yake kamar yanzu ne idan ana idan ana misali a ce ana mitin na majalisar tsaro ta jihar Kaduna ko ta wata jiha akwai wanda suke by statute din office din su membobi gwamna sarkin gari kaza wani kaza kwamishinan yan sanda da sauransu to akwai wanda su ba membobi bane a wannan committee amma suna zuwa wurin shi zaka ji an ce in attendance hala wani eh, eh, a ce misali a kantagarar da jihar kaduna ta yi ba ban sani ba ta yi ba memba ba ne amma ana da bukatar shawarar sai a bai shi zona in attendance to irin wannan ne na fata mun fahimci wannan malam ya ci gaba da cewa a ah, warudda an tunkuɗe wannan magana ta wanda suka ce kar a ba yaro da waya tunda mun ji shi ma kan shi abdullahi dan mubarak din ah, ah, shi ma an mishi gyara akai kuma ya karba ko malam hammadu ya mishi gyara kuma ya karba shi sai ce wa rudda kasibtaini kamar yadda tun daga hujja nan cewa asibtaini jikokin nan guda biyu Hassan da Husaini radiyallahu anhuma wa an abihima wa ummihima manzo Allah sai ya ba su riwaya ba su basu balaga ba baya ga su ga Abdullahi dan Ja'far ga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Zubair waɗannan duka ƴan yara ne ƴan tatsutsai manzo Allah sai ya rasu mutuwansu basu balaga ba As-Sa'ib ibn Yazid abin nan abu tufai ga irin su maslamatu bin makhlad ga irin su ita kanta aisha radiyallahu anhum ajma'in nu'manu dan bashir duk waɗannan yan yara ne tara gutsa dukan su manzo Allah sallallahu alaihi yaro su shekarar su 14 15 13 wasu sun fara koyon karatu a goma manzo sai sallallahu tun suna yin shekara 4 5 7 su da haka maganan ma a kawo wani ta tabar za akan wannan bata taso ba za ka iya kirga sahabbai yara ila za ka kirga mutum arba'in masu irin wannan siffar waɗanda manzo Allah sallallahu zama ya rasu ya su ƴan yara kuma daga baya su ne malamai malantar da suka yi ma ta fita waɗancan dattawan in dai a tarin ilimi ne da kuma daɗewa suna karantarwa saboda kaga su sun fara abin da wuri ba za ka hada da misali sayyidina Abubakar wanda shekara biyu kawai bayar rasu manzo Allah shi ma ya rasu duk da ya fi su ilimi amma bai samu tsawon lokacin da zai karanta ba su ita ko Aisha manzo Allah ya rasu ta shekara 67 a duniya duka ko shekarun nan karantawa ne Anas ya shekara 100 da wani abu a duniya sannan manzo Allah ya rasu shekara shi 20 zaka wajen shekara 83 yana karantawa su kaga tsawon shekaru ya ba su dama sun karantar sun karantar sun karantar amma dukan su yan yara ne Abdullahi dan Abbas ba shine mai zuwa da da da keken kara ba ko da jaki ya zo da shi masallaci anas shine za a aike shi je kama ya galagala duk irin su ne yara ne kanana ina fata mun fahimci wannan husaini shine mai hawa ma dokin wayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujuda kaga duk waɗannan aiki ne na yara to da haka yara ne amma kuma sun koyi karatun kuma sun iya amma a sanda suke yara ba su karantar ba to da haka tahammul yana yiwuwa ga yaro wancan magana abin tunkuɗewa ce yace warudda an tunkuɗa wannan kasibtai kamar yadda abin ya faru ga jikokin nan guda biyu ma'a da kuma kasancewa aikace ihbari ahlul ilmi lisbiyani malamai sun saba zuwa makaranta da yara ah, suna zuwa da 'ya'yansu ƙanana kamar Abu Dawuda yana zuwa da dan shi Abdullahi Abubakar dan gida Abu Dawuda makaranta wannan ya bashi damar da sukan malamai da dama manya manya kamar wancan da muka mata Ibn Abi Hatim baban shi Abu Hatim al-Razi ya tafi da shi kasashe da dama hasali ma kamar yadda ya bada labari da kansa aikin hajji na farko ma da ya a duniya shekarar 16 an je da shi har Makka da suka je Allah ya taimake shi an zo Madina Zulhulaifa za a ɗau harama cikin Zulhijja irin haka kawai sai mafarki ya balaga shikenan sai hajjin ta tashi daga ah, mustahabbiya yanzu zai iya hajjatul islami kenan haka ya bada labari da kanshi a cikin littafinsa aljarhu wata adil cewa a nan ya balaga a nan ya mafarkin shi na farko a duniya mafarkin maza shikenan ya girma ya aikin hajjin shi haka ah, suke yawo ko'ina da 'ya'yansu suna kai su gurin malamai suna koya musu karatu haka Umar dan Abdul Aziz duk da dan sarauta ne shi amma yana ɗan karami baban shi yana da san ilimi haka aka ta shiga da shi gun malamai to don haka sai ya zama wannan ta zama al'ada ce ta malamai suna yawo da 'ya'yansu suna koya musu karatu wasu kuma sai ka ga da kansu sukan ba da labari kamar yadda aka ce ibnu uyayna ya ba da labari yara sun taho makarantar shi sai wasu yara guda biyu suka to suna surutu a cikin makaranta sai za a kore su ya ce a rabu da su da ce waɗannan yaran watakila su ne malamai nan gaba da kanshi sai ba su labari kamar da yake cikin tarihu tarihu bagdad eh, da akhbaru makka na ke cewa yace ni ma da ina ɗan yaro ƙarami, haka nake zuwa makaranta da hancina da majina da toliya ta irin wanda ake ma yara ya yace in je wata rana ma hanne bacci a makaranta fi fitsari a cikin bacci na in na shigo ai ta mun dariya ana zolaya ta ana cewa ku gafara ga shekul a'imma na ana zolaya ta <laughs> yake tun a lokacin da ke nake zuwa makaranta yana dan yaro dan karami da aka yi riski manyan malamai kuma har sai masu bada labari suke cewa shi sa duk wani sa'an shi a ilimi sai kaga ibnu uyayna yana da malamin da ya girmi malaman su sauran sau'in nashi saboda ya riga su zuwa makaranta sau'in shi ne a ilimi amma ya riga su zuwa makaranta don haka abu ne mai kyau kai yara ƙanana makaranta a koya musu ilimi da wuri a koya musu tarbiyya abin ya shiga cikin kwakwalwarsu da tunaninsu ya zama an canza musu tunani gabaki ɗaya kaga irin yaran nan na albani sai musamman primary idan Allah ya ce maki iyayensu to shikenan sanna musu tunani yara su taso suna yan mutsi mutsi kaga tunanin su ba irin tunanin mafi yawan ba bane to irin haka ake so a koya musu a sa su akan turba ta addini a koya musu alkur'ani a koya musu zikirori a koya musu halaye na kirki gaskiya da riƙon amana da adalci tun suna ƙanana idan ya zama al'ada su shikenan za su taso akai kuma irin wannan su suke tasowa su zama za su canza al'umma wata rana eh, kamar da ya faru da ibnu uyayna din ai a lokacin ba malamin bane wasa ake mishi kuma Allah ya ɗauka kashi don malamin to a cikin irin yaran da kake gani hala wani shugaban kasa ne wani gwamna ne wani sarki ne wani ciyaman ne wani babban attajiri wani babban malami ne abubuwan da suka nakalta tun suna yaran nan za su yi tasiri akan hukunce hukunce da abubukan abubuwan da za su aiwatar bayan sun girma su rike wannan za su yi tasiri babu shakka akan wannan Su yana da kyau a kai yara makaranta tun suna ƙanana yace ihbari ahlul ilmi biyani. thumma qabulihim sannan kuma suna karban su malamai suna karban ma haddasu abinda yaran din suka karantar ba'dal hulmi bayan yaran sun balaga akwai a su makaranta suna kanana sannan kuma aku a karbi abinda suka bayar na hadisi bayan sun girma su da kansu ma sukan yi reference ce tun muna yara aka ce mana kaza da kaza da kaza kaza wa talabul hadith fil 20 haka ake karanta nan wajen fil 20 Lugaci daga cikin lughat na arabiya sananniya maimakon 20 sai a ce 20 wa talabul hadith koyan ilimin hadisi fil 20 a cikin goma ta biyu bayan shekara 20 inda zubairi agun al-imam abu abdullah Zubair ibn Ahmad al-Zubair jikan Zubair dan Awwam ne shi ma wannan wani malami ne ba Shafi'i ya rasu shekara ta 317 sai aka mai tambaya aka ce yaushe ya kamata a koyi hadisi sai ya ce fil 20 a cikin goma ta biyu ma'ana lokacin mutum yayi hankali yana da tunani ya san abin da ya kamata to amma anan shi yana nufin koyan hadisi koya na na keke da keke ba wai kawai a biya wa mutum hadisai ya haddace ba koya na magana akan ya san mazaji ya san riwaya ya san eh, abin nan eh, garibul hadith ya san muhukami da kaza koyan shi a ilmance babu shakka wannan sai mutum ya kai wannan shekarun zai iya tantance irin wannan ilmomin amma asalin koyan lafuzan hadisi to yana yiwuwa kafin wannan lokacin ya ce a ahabbu hin a wurina wannan ne nake ganin lokacin da ya yafi dacewa a bashi sai ya kai kamar shekara ashirin da wani abu to kamar a ce kenan mataki na san sama wajen koyon karatu wa huwa allazi alayhi ahlul kufa kuma wannan dama shine al'ada mutanen kufa mutanen kufa ba sa fara koya mutum hadisi sai ya kai shekara 20 idan ka zo akwai tambayoyin da za su yi maka waye koya maka karatun qur'ani aina ka aina ka koya a ce ka karanta ma a ji tukunna kama a ce interview kenan ake maka ko kuma ana maka jarabawa wata irin kama ana yin jam kenan sai an ji kacin canta ko kana da abin da ake nema na abin nan na na na na requirement na shiga wannan matakin wasu kuma har sai su tambayi ma aqidar ka me aqidar ka kamar yadda aka samu akwai wani ne yake yakan ce idan dai ka san kai ba kadari ne ko ba jahani ne ba zan koya ma karatu ba sai ya bincika me aqidar a akwai da kuma sai an kawo tazkiya kamar Malik ibn Anas Malik bai an san kowa makarantar shi sai an kawo tazkiya shine kamar yanzu a ce sai an bada abin nan akan ka testimony ko sai an bada who it may concern ko an bada eh, eh, eh, abin nan letter of conduct ɗinka ko ko letter of recommendation ko dai wani abu makamancin haka kamar yadda galibi misali yanzu zaka ga turawa ne kawai suke wani mu ko an ce ayi kawai duk ƙarya ne amma turawa dan za su baka admission ko za su baka aiki to suna buƙatar sai an kawo tazkiya daga wasu wanda suka san ka a baya malamanka ko wanda suka kai aiki a ƙarƙashin su akalla mutum biyu ko uku da yake mu ba ruwanmu mai afirka ne ko an ce a bayar ɗin za bayar kuma ta ƙarya kawai sunan za a baka kawai ka faɗi ƙarya da gaskiya a miƙa haka larabawa ma suna yin amma su ma kusan duk irin ƙarya da muke ta suke amma shi bature a gunshi wannan maganar da ka bayar gaskiya ce kuma idan wani abu ya baya za a tuhume ka cewa ka faɗi ƙarya hatta nani za su ɗauka a gida shi sun nemi wannan sai sun nemi letters daga previous employers ko teachers ko wasu wanda suka san ka su bada labari akan wani irin hali kake da shi ranar wani yake ba mu labari cewa wai a sun je interview za a dauke su wani aiki a wata embassy za su je turai su aiki tambayar da aka musu kawai shine cewa ka faɗi siffofinka da kake tsammanin maƙiyinka mafi ƙinka in an ce ba da labarin ka abin da zai faɗa da kake ganin zai faɗi <laughs> ka faɗi halayenka na banza wanda maƙiyinka su zai faɗa <laughs> ce kawai interview din ke dan ruwan nasara ko ya za ka ina ka za ka fara wannan sai ka faɗi asalin halayen ka marasa kyau suke so ka faɗi da kanka kaga zai shi maki ba zai baka wani mujamala ba ko zai faɗa duk abin da ya san ba mai kyau bane zai faɗa Allah shi kyauta wa huwa alladhi alayhi ahlul kufa wal ashru fil basrati kal ma'lufa shekara goma kuwa a garin Basara, to shine kal ma'alufa aika sunnatin sunnatil kamar al'ada da aka saba da ita kenan mun ce kai shekara goma to za a iya karban shi misali ka kamar yanzu da a nan ƙasa akwai shekarun da sai ka kai za a ke ka makaranta shekara bakwai ko firamare kuma sai an sa hannunka ya taɓa ɗayan kunnan ba irin yanzu bane da su mala bakaram da suke an san yara ma wasu da famfas ɗin su ba a jika ko suna ma da lodin famfas da suke sa yara ka shiga aji malam ka ji ana ta kuka kamar gidan mutuwa duk wannan wallahi child abuse ne irin wannan yara kanana mutsi mutsi yaro daga an cire shi a nono ya kai shi makaranta duk bai dace ba a bar shi tukuna akalla ya iya cewa zan yi kashi zan yi fitsari ba zai fitsari a wandan shi ba zai iya tashi da kanshi ya haufo da sauransu shi ne iyayen ba sa yadda gaskiya ne iyaye ne suke matsawa saboda sun kosa su rabu da yaran su tura malamai kawai su bi su tura antis din nan su rabu da su amma wallahi eh, a dinga bar yaran sai da rage kaji ko saboda yaje da shi da mama yaran su gama duk duniyancin su tukuna sai sun gama ko kun kuna rike musu da yara ajiye yaro dan karami a ajiye shi a makaranta karfe 5 da rabi wannan bai da bambanci da kai yara almajiranci da ma duk ɗaya ne sal abuse ne Allah ni da ina da da law limina amshi wala la sai na hana wannan abu ko ba abin da suke fahimta wallahi wahala ce kawai ni sa yara na nake kai su sai da suke wayo an yi an yi na cewa la ba zan kai su ga mala bakar nan ba yadda bai man kawo su na ce a ba su kai ba sai san kai shekara uku da rabi ko hudu kuma yanzu haka zaka ga bambanci da irin yaran da ba su kai haka almuhim mu da da aka samu a makaranta sai da ni dai sai da aka man kaciya shekara bakwai sannan da je makaranta makaranta boko Allah sai da na shekara bakwai kullum na ga mai yara suka ce ba kai noziri ba in ce ba lokacin ma babu noziri ba babu noziri ka kace noziri daga kawai na ce kuma amma kun ga duk abin da kuka iya dinnan ni ma na iya shi haka nake ce mai yara <laughs> cikin raha haka sai ka yi shekara bakwai da wayanka da komai za ka iya zuwa makarantar da kanka za ka iya dawowa ran da aka saka firamare 1 za a baka tsintsiya ta shara za ka yi shara wanda shi ma training za ka yi shara za ka iya zuwa assembly in kada za ka yi da labari za ka iya hakaito abin da ya faru sannan ake zuwa makaranta amma yanzu mafiyan yaran nan fa ai dama ba ma yawa ba kusan dukansu ba wanda ke kawo kanshi in ban da wanda suke dan cikin anguwan kuma kowace makaranta haka yi? kuma ko su akwai tsoron za su iya bata akwai tsoro yaro karami bai kai shekara biyar ba zai iya bata daga nan zuwa inda za ka iya wurga dutse sai a iya samun matsala to amma duk abin an riga an canza tunanin mutane wala akwai na yi da tunanin cewa wala ba zan saya ranar nazari ba gaba ɗaya sai sun kai shekara bakwai amma sai naga kai za a musu nisa saboda ba za ka iya zama kuma you cannot live in isolation na san cewa abin ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne saboda duk wannan abin da ake kawo musu wala ɓata musu lokaci yanki su ma suna ɓata malaman lokaci amma saboda iyayenmu iyayenmu mata gaba ɗaya sun riga sun fito duniya su ma yadda maza ke fita da safe haka mata ke fita sawa'un da ma'aikatan gwamnati ne da 'yan makaranta da 'yan kasuwa ba wai sai ma'aikata ba fa yanzu wata ma bata yaki komai ba ta zauna a gidanta ba ba ta taba yadda ta zauna a gida ba ba ta ganin cewa zaman gidan nan samun lada ne a tunda dai duk makwabta sun fita ita ma sai ta fita za ta kirkiro kitso gaisuwa mara lafiya za ta je asibiti ko kuma ba sai ta je ba sawa'un matan aure ne ko zawarawa ko ko ƴan mata duk aka ga yanzu duk mace da zaran mijinta ya rasu tana gama ta kaba shikenan ta zama ƴar duniya ita ma kullun tana wuri kullun ta fita to haka ma masu miji din ma to shi yasa ba za su iya zama da yaran ba da haka dole suna neman alternative na za su kai yaran to ko tunda makarantun kuɗi kuɗi suke so dole su bude azuzuwan yara tun ana nursery aka ce pre nursery aka ce baby class crèche duk ga su inda za a kawo yaro ma a matso mishi nono uwar shi a taho mai da shi a bulunguti a sa a kuri shi. <laughs> a dinga kira ana ba shi sai kuma tana tattara neman duniya duk wannan ya saba wa ɗabi'a ɗan adam kuma ko wallahi sai ya cutar da al'umma wannan abu saboda sunnatullahi ne ba wanda yake canza ta zauna lafiya yadda ka san bacci idan ka ci amana shi sai ya sai ka biya shi ka ƙin bacci kwana da kwanaki dole sai ka yi shi baka isa ba ko kuma kanka ya ta ciwo ko da ko abin da kake mai amfani ne tunda Allah ya tsara ka kai bacci Allah ya tsara ka ci abinci ko dole ka ci abinci baka isa ka ce ba za ka ci abinci ba dole sai ka ci ko mun girman darajar ka kai sai ka ce ba za ka shiga bayi ba to duk waɗannan sunanin layi ne to haka Allah ya tsara sunnar shiga da yara su zama tare da uwayensu mata a wannan shekaru amma mun ce ah, su zo su zama tare da su anti sai kaga antin ta fi uwar influence akan yaron guda nawa ma yaro sai cin baba shi sai na gaya wa anti ta mashi wani abu ba ruwan shi anti ce baba shi <laughs> saboda kullum yana yin awa hudu biyar shida da ita tana nuna mashi kauna ita kuma wannan ba ruwanta da shi kawai ta biya kuɗi wallahi illa ne su ba turawan ba haka suke ba ba haka turawa suke wannan abu yadda mu muke shi ba ka san mu komai za mu sai mu zaki komai sai yan Najeriya sun zaki fiye da yadda aka saba ganin shi almuhim ne, irin waɗannan yan mutsi mutsin yaran to ba a kai su makaranta sai in sun fara wayo shine kamar yadda ake da a nan ƙasashen sai an kai shekara bakwai da makamancin shi shi za ka ga karatun na da ya fi nagarta wannan shekara bakwai ɗin a yanzu sai ka ga yaro yana ƙoƙarin shiga sakandare takwas tara goma yan sakandare ga sunan muna da su wanda graduate ɗin shekara sha shida za ga zamanin Obasanjo na aka haife su kana daga admission din yaro ko abin nan ɗinsa za ka mai recession sai ka ga shekarar shi 2001 aka haife shi 2001 fa ko 2002 mazan da matan shi da ba su san ba me ya kawo su ba su dai kawai an litiro su jami'a kafin ma su ankara kuma an riga an kwashe kafin su wallahi ga sunan birci ka rasa ma shawarar da za ka ba saboda they are not mentally prepared for the challenge they are not mentally prepared sai ka ga yaro ya gama wani yana 300 level shekara 19 ko shekara 20 ko mace duk sun sun sun fara nisa a karatun amma ba su fahimci karatun ba waɗannan ma wanda suka yi sa'a suna da basira da za su yi kiramin kenan su ci amma wanda bai da irin wannan basira sai ga ana ta gwagwarmaya da jifi din duk gaggawa ce a shekaru kuma sai ga abin da ya kamata su koya tun asali ba su koya ba saboda an yi tsallake da yawa an yi tsallake tun daga SS2 a haka ma fa daga SS2 za a yi waye idan an samu a tafi Don magana addini kuma kar ka yi magana addini in ba irin yaran da suka taso a gidajen yan izala wanda dole sai an koya musu karatu ba sai ka ga wata a hakan wallahi hurufun hijaiya ba su sani ba kuma yayan musulmi ne hurufun hijaiya waɗannan wala ba su iya ba kakai magana wani azkar ko ta iya amma ko ta san wai ya ake mu'amalantar jinin haila kar ma kai maganan wannan duk basu ma san shi so duk wannan daga baya dole za a ga tasirin shi a cikin shaksiyar su dole ne lebo market sun fara isa alebu market irin wannan yan matsi haka ne kuma eh ga su a asibiti da su da masu shiga soja zan ka je ka ga wani ɗan ƙaramin pharmacy malam ɗan baki da shi bai ma da hankali tukunna bai san mutuncin customer ba <laughs> haka a banki ko ga sunan fa Allah shi kyauta bar mu je karatunmu malam ya ce wa fi 30 li ahli sha'mi su kuma mutanen sham a tasu al'adar to sai an kai shekara 30 ake fara koyon hadisi ba su cika koyon hadisi da wuri ba sai ka koyi Qur'ani ka koyi fiqhu ka je ma ka koyi sukan je su koyi sana'an soja sukan yi wato kaje kai training na soja saboda su suna kan gaba ne da kafirai to kusan kowa na encouraging ƴaƴan shi da zuriyarsa su zama suna da training din soja saboda kare gwamnatin musulunci to sai zama ba sa koyan karatu da wuri wannan ya ya kawo shi da ash-sha'am haka ya halatta haka da taqiqil hamza din a ce ash-sha'am maimakon ashamu ashamu ya halasta haka a larabci ana faɗan wannan wayan bagi taqiduhu bil fahl yace abin da yafi kamata shine a kayyade cewa babu wata shekara ta musamman sai shekarar da mutum ya iya fahimtar karatu to fahimta kuma tana sabawa daga mutum zuwa mutum wannan shekara biyar din yana da tsakurancin da dan shekara goma bai da shi wani kuma sai ya shekara sha uku hudu biyar sannan zaka ga basira ta fara zuwa mishi hankalin gana ka ya fara bane haka kowa a mai lissafi da gwargwadon yanayinsa da gwargwadon al'adarsu, da gwargwadon irin jinsin garinsu ko irin gadan kwakwalwarsa ko basirarsa ya danganta ne kar a sa wata shekara ta musamman a ce ashirin ko talatin ko goma kar a sa wannan ba abu ne mu'tamad ba Fakat buhu bi ya zama zai iya rubuta karatun kuma daidai walida zai iya wasali zai iya gyara karatu idan an zo ana imla'i zai iya kwafewa idan an zo ana karatu zai iya bi zai iya fahimta kuma zai iya dabtin abin da ya fahimta wasama'u ya yasihu koyan karatun hadisi sai ya zama abun yaro duk sanda ya inganta yaron zai iya to ya halasta ne eh, duk sanda zai iya jura wannan kwaramniyar ta ilimi to zai iya koya wa bihi niza'u to kuma an yi sabani akan shekara nawa ya kamata ya fara fal khamsu lil jumhur yawan malamai suka ce dan shekara biyar shine minimum age da zai iya koyan karatu thumma al hujja suka ce hujjar su qissatu mahmudin kisan wannan yaro sahabi mahmud ibn rabi' wanda yace wa aqlul majja wanda ce ya riƙe ya min nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha ya riƙe cewa manzo Allah ya zo su ya ɗauki ruwa a guga ko ya sha ya fesa musu sauran a fuskar yana musu wasa kai musu irin kunnan da ake mayara ya ce ya tuna wannan kuma shekarar shi biyar a lokacin kamar yadda Bukhari ya ruwaito wata daga cikin riwayoyi wakila wa huwa ibn eh, yana dan shekara biyar wakila arba'a wasu kuma suka ce a wata riwaya kamar yadda eh, ibnu abdul Bari ya kawo cikin al-istiab a lokacin shekarar sa hudu amma wannan riwaya ce marjuhiya ar-rajihu shine shekarar sa biyar yace ya ya rike wannan ya tuna walaysa fihi sunnatun muttaba amma babu wata al'ada ta musamman da ake bi cewa sai ya kai shekara kaza shi wannan wata kila yana da irin wannan basira ne wani kuma sai ya wuce haka wani kuma an samu ma waɗanda ba su kai haka ba an je samun kala daban-daban kamar ibnu hajarin shekararsa bakwai ya hadace alqur'ani ya iya shi gaba daya da haka daga ne fara koyon hadisi koyon sauran ilmomi a an samu malamai da dama masu eh, kamar Ibn Shabin zuhuri ya samu shi ma irin wannan daukaka ya hadace alqur'ani aka ce a cikin kasa da shekara guda ya iya shi kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin atarikul kabir ba wai shekara guda ta rayuwarsa ba shekara guda ya zauna ya hadace alqur'ani bai ma kai shekara ba na manta asalin kekere kekere kwanakin haka imamu shafi'i to irin waɗannan kaga wasu ƴan baiwa ne da ba a kiyasi da su kamar yadda muka kwatanta misali a nan ƙasar da wannan ita ce ka'ida shekara bakwai aƙalla yaro sai ya zama yana da wannan tamyizin to yanzu babu doka kowa makarantar shi ya bude yadda ya ga dama yake da kuma tunda business ne dole ka biya buƙatun kwastomominka yes private school sai. more or less it's a business mutane suna sa kuɗin su ne dan ka musu service to da dole ka kai customizing service din naka yadda zai biya bukatun su ka ne bai da kariya so da ka kaga wannan ya canza gaba ɗaya ɗabi'ar amma na san da ko makaranta allo da ake kai mutane tun suna yan mutsi mutsi ba a kai yaro mai yin fitsari a wannan shi ko yaro wanda zai ta kuka ba a kai shi sai wanda yake da tamyizi tabbas ana zuwa makaranta allo kafin a fara zuwa ta boko ada, da tun ma lokacin babu islamiyyu ko amma malaman alluma ba sa yarda da yara irin waɗannan 'yan ƙanana ɗanan da yaro a riƙo shi a riƙo jakarsa a riƙo akwatin abincin shi ma roba abinci ta ma duka sai a riƙe mishi sannan za a saka shi a mota a zo a kawo shi an zo bakin gate sai an ƙara buɗe mota an sauke shi an sauke abincin an sauke jakar sun zama kaya sannan a nan kuma an tinta karɓe shi ita ma ta ci gaba da wannan wahala har a tashi to wannan tunda ya canza bai da ka iya zai zama shi ne ɗabi'a mutane kenan ko shi ne al'adarsu almuhim dai ya kamata a wajen karatun addini ya zama mun kiyaye waɗannan ƙa'idojin don samun abin da zai zai abin nan idan kuna da islamiyya to kusa ƙa'ida irin yaran da aka karba kar ku kowa sai wanda ya samu tamyiz sai zama kuma kuna da ma'auni na gane tamyizin kuma abu ne mai sauki an tambaya yaro ya sunanka ya faɗa waye babanka ya faɗa me wannan kala ko sunan abu ya faɗa ɗaya biyu uku za a gani wani kuma da ya zo kawai da ya kalle ka ya zaga gemu kawai sai sa'i. sa ga wannan har yanzu kiyaye yake yake <laughs> kuma ala baban shi bai da gemu <laughs> sai sa sai sa iyo ko ya ga yara ko ina haka birjik su ku ce a wannan hajiya wannan mai da shi gida sai baɗi kar ku ɗauki shi saboda ɓata lokaci ne kawai Allah ya kyauta malam ya ci gaba cewa bal sawabu fahmuhu al khitaba mumayyizan wa raddahu al jawaba to kaga yace bari sawabu abin da yake daidai fahmuhul khitaba ya zama zai iya gane dizzancen da ake kaji kamar da mai mumayyizan ya zama yana da tamyizi yana iya tantance wannan baban shi ne wannan kanin baban shi ne wannan antin su ce wannan ban san shi ba shine tamyizi yana iya bambance abu mai cutarwa da mai amfani waraddahul jawaba waradduhul jawaba da kuma an tambaye shi ya bada amsa wance ya sunan ka zai ce sunan shi kaza da sunan babanka zai faɗi sunan baban shi ba ya dinga cewa baba kawai ba wakila ibn hanbal farajul aka ba malam Amadu dan hambali labari aka ce mishi Allah shi gafarta malam akwai wani mutum mutumin ya haibunu ma'inin kala shi mutumin ya ce li khamsa asharata at-tahammul cewa malam ya haya dan ma'ini ya ce sai shekara goma sha biyar ya halatta a bada hadisi akwai mutum hadisi shi kuma ya ɗauki hujja ne daga hadisin su bara'u da Abdullahi dan Umar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi ya hana su zuwa yakin Badar yace sun yi yara a lokacin shekarar su uku uku ne ko hudu amma kuma da aka zo yaki na gaba sai aka basu. shine uh, Uhud kenan ko sai aka ɗauka to yanzu sun cika shekara biyar sun kai lokacin da za su yi ba yaki amma ƙasa da haka basu kai ba sai malam ya haɗa ma'ina ya kafa hujja da wannan akan cewa sai an kai shekara sha biyar. Ahmad da Hanbali ce wannan kuskure ne yace ai yaki daban da karatu yaki yana buƙatan juriya da horo da ƙwarewa fiye da karatu kowa na iya zama ɗan makaranta amma ba kowa ke iya zama sojan, ko da shekarunsa sun kai dole sai akwai wani extra taurin rai da extra training da endurance ko dole sai akwai wani ƙarin horo da ƙarin jajircewa da ƙarin hazaƙa ko uh, iya shiga cikin haɗurra na haka ba za a yi ƙiyasin watan harkar yaƙi akan harkar karatu da karantarwa ba ya ce uh, uh, lihamsa asharata tahammul ya juzu lafi dunaha ya ce sam bai halatta a ƙasa da haka ban ji shi ya ɗan ma'inu fagallata sai a mata ɗan hambali ya kuskurantar da wannan magana fagallata ahmad da aka bashi wannan labarin wa qala qala sai yace idza aqalahu ni a guri na in dai mutun yana da hankali wa dabatahu kuma zai iya rike karatun hankalin koyan da kuma basirar rikewa to ya halatta a mai ko shekarun sa nawa ne wajen karanci koyawar su wakila wasu kuma suka ce man bainal himari wal baqar farraqa yaron zai gane bambanci tsakanin jaki da saniya <laughs> ba kawai in ya ga kare akuya in ya ga akuya ma akuya kasan wani ya daga cikin a theory na linguistics za ka sa aikaci akwai theory da muke cewa yaya yaro yake developing yare a linguistic development ana akwai abin abin da ake ce mishi na abin nan kiyasi kiyasi suke duk abin da suka gani idan akuya ya fara sani ita ya fara sani ko to ita ce asalin shi dan da ya ga kare to shi ma akuya ne idan ko kare ya fara sani shine asalin shi kuturan da ya ga akuya ita ma kare ce haka yaro yake kalla da kyau ku to haka baban shi da ya fara sani a matsayin mutum ran da ya ga wani mutum mai girma sunan shi baba kafin ya mayyaze cewa baban shi bane idan sunan malamin islamiyya su malam ibrahim to din da ji wani sunan malam ibrahim to ko zai ce malamin islamiyya mu ne illa in aka ce wani ibrahim to wannan kiyasan haka yaro ya dinga yi haka abin nan in ya fara sanin yaji yaji wannan da ake ci abinci da shi to ran da ya sha garin budadis ba zai iya gane cewa sunan shi garin budadis ba ko ko ko madaran yara da ake sha irin abin nan sai ce wannan na gani ya aikace sai na yi apply din shi akan theory sai ce yaji mai siga <laughs> saboda kalar su daya da siga da yaji ko amma test din da ya san siga sai yace na sha yaji mai siga <laughs> to irin wannan kiyasin idan yaro ya tantance shi ya daina yin shi kiyasin yara ya zama yana da hankali yanzu ya san wannan saniya ce wannan jaki dan in bai san su ba za ga duka hukunci da zai musu duka jaki in jaki ya fara sani to saniya ma jaki ne doki ma jaki ne idan doki ya fara sani to wanda da ya fara sani to akan shi zai ne kiyasin daya to haka idan ya iya bambancewa to anan za a ba shi hadisi sami'un za a sashi a cikin masu saurare yana da sama shine kamar da muka mata baya wa malla wanda ko bai iya tamyizi ba fa hadar sai a sashi a cikin in attendance in an zo rubuta sunaye shine sharar da mana yaron da yake da hankali na tamyizi tsakanin dabbobi mabambanta to shi yana da sama'u wanda bai da shi ba yana da hudur a ibn timiya wani abu ya faru a zamanin sa kamar yadda sahawi ya kawo a cikin sharhin fatul Mugi. cewa a zamanin ibn timiya akwai wani sarki sarkin wanda yake ba musulmi bane yana zuwa majalisin wani malami na manta malamin na jin ko izidin dan abdusalam sai dai yana sauraron karatu da aka zo rubuta sunayen masu riwaya sai aka rubuta sai wani ya rubuta har sunan wannan sarkin kafin sai eh, eh, a lokacin yana ɗan sarki ne ba sai sauran dalibai suka mashi inkari cewa ya zai ka sunan kafiri a cikin masu tahammulin wannan hadisi sai aka ja aka tambayi ibn timiya sai ya ce babu lafi ana iya sa sunan shi tunda dai ya saurara kusa sunan shi a cikin wanda suka saurara ta yunan gaba za a buƙaci wannan ilimin nashi ce kuma haka ya faru a aikace daga bayan musulunta kuma ya dinga karanta da wannan karatuka daka kenan baya ga yaro da za a sa a cikin hudur idan wani ya zo wajen wanda ba musulmi ba shi ma za a iya saka shi tunda dai aka halasta mashi zuwa kuma qur'ani da kanshi ya faɗi cewa wa in ahadu min al mushrikin sajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah daka za a iya halasta ma wanda ba musulmi ba ya shigo cikin wurin tafsiri ko wurin karatun hadisi ya saurara to in za a rubuta idan a al'ada waje ana rubuta attendance to za a sa sunan shi a ciki kamar yadda misali ana recording da kyamara ba za a ce an zo shi ka a sa hoton shi ba ka a gan shi a ciki ko to haka za a sa attendance ai shi ma wannan recording shi ma shi ma attendance ne a hoto to da ka za a sa sunan shi saboda ta yi nan gaba Allah cikin hikimarsa na iya shiryatar da shi kuma ya zama malamin da zai koyar da wannan karatu wallahu a'lam yace wa qala bihi al-hammal wanda ya bada wannan fatawa cewa sai an samu tamyizi haka aikace an gwada shine al-hammal shine al-imam Musa ibn Harun al-hammal kamar yadda yake a cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya ta al-imam uh, al-khatib al-baghdadi wa ibn al-muqri da kuma ibn al-muqri uh, Muhammad ibn Ibrahim ibn al-muqri al-asfahani samma shi an samu a aikace ya koyar da karatu libn arbain arba'in ga yaro ma dan shekara hudu shi aikace ma an samu a makarantar shi ana yin haka mutane ɗalibai suna zuwa da ƴaƴayensu ƙanana suna rako su makaranta sai ce a sa sunansu a cikin sama amma a sa su a lissafin hudur kawai arba'in vi bukri waɗanda ya gansu suna da basira Idan aka zo da yaro na dan mishi wasa kalma ɗaya biyu ya ga yaron yana da basira da ganewa sai ce wannan a sa sunan shi a ciki to kuma mu kalli wani abu jama'a a ɗabi'ance a ɗabi'ance duk da yake hadisi bai tabbata ba kan na kashi bai tabbata ba amma a ɗabi'ance yara ƴan mulki mutsin nan ko kai ma yanzu ka kalla ka gani abin da ka koya kana yaro ka furke shi fa abin da ka koya kana babba abin da ka koya ko hadda qur'ani ce wanda kai ta kana yaro baka da damuwa illa ita hadda kawai ta fi zama fiye da wanda kai da girman ka ba haka bane wannan ɗabi'a ce Allah ya mutane saboda daga sanda yaro ya taso ɗin nan zuwa har shekarun da damuwa za ta mai yawa bukatun rayuwa yayi iyali ko ya girma ko yana so ya wani abu na duniya ko yana neman kuɗi to zai zama a wancan shekarun baya hankalin shi ya fi natsuwa ya karatu kuma zai fi rike shi har ya girma yana rike da shi ah, shine eh, nuffa wahi yake faɗa a waka yake cewa arani an sama ta'allamtu fi kibar walastu binasin ma ta'allamtu fi yace ni na ga ina manta duk abin da na koya da girmana arani arani ya ansa mata ta fice ba. na ganni ina manta abin da na koya da girmana walastu binatin mata allamtu fi sirra amma bana manta abin da na sani tun ina yawo yake cewa walau fulikal qalbul muallamu fi sibah da za a fare zuciyar abin yawo abin da ya koya tun yana ɗan kankani la ulfiya fil ilmi la ulfiya fihi ilmu kan naqsh fil hazar da zaka ga ilimin nan da ya koya yana nan kaman kaman zanen dutse a cikin a cikin kwalwarsa da zai a ce a bude daidai inda fakaltin ilimin yake a duba za a ganshi kamar an yi kamar an yi inscribing din shi kamar an yi eh, imprint ɗinsa akan dutse kuma wannan haka yake a ɗabi'ance su da haka yana da muhimmanci a ƙoƙari a bori wannan shekarun kenan kafin su wuce dan sun wuce alalika shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashid in ya wuce ya wuce kai sai kaga da sanda ake zuwa hadda ana yara karana wani kullun sai haddace shafi kullun da haka amma ku zai haddace juz'i guda amma yanzu sai ka sati kana so ka haddace aya biyar sai ka gagare ka kai in ka biya ka biya ka biya sai ka dauka ka ji ka ji babu ita kawai ba ka ji kamar an wanki <laughs> yayin da kuma wancan wanda ka karanta tun kana yaro wani ma ka shekara biyu baka muraja shi ba amma kuma ran da kake so ka kawo shi ka ci ka kawo shi to da haka shekarun nan na yarinta suna da muhimmanci kwarai wanda duk bai ci moriyarsu ba to sai dan baiwa akwai yan baiwa ɗaya ɗaya waɗanda suke koyon karatu da girman su ya amma mafi yawan wanda in dai haddace haddace abu to yara sun fi yawa ana samun istisna'at su kuma manya abin da suka fi shine fahimta shi zaka ga sahabbai waɗannan manyan suka fi ilimi dan ilimi kuma ya fi alaƙa da fahimta fiye da alaƙarsa da hadda abin da ya fi alaƙa da hadda shine knowledge ma'arifa amma alfaham ya fi alaƙa da da shekaru saboda shekarun da experience za su dinga encompassing din abin da ka abin da ka karanta ta kawai ka iya shi ya zama ya zama kai ka zama shi amma haddacewa da istihdari sai ga sa Aisha sun fi su Jabiru su ana su sun fi yawan haddan hadisai amma iliminsu su bai kai na Umar ba bai kai na Abubakar ba bai kai na eh, abin nan Usmanu ba da waɗannan manyan su suna da ilimi saboda su da girmansu suka koya amma da yawan su ai baka jin suna cikin mahaddata ba ba sa cikin littafin mahaddata ko mun gani saboda shekaru to da haka idan mutum ya samu kanshi ya riga ya girma abin da ya kamata ya kalla kenan sai koyi abin da zai mishi amfani yanzu da wuya mutum ɗan shekara arba'in ko talatin da biyar ko sama da haka ya ta sada alƙur'ani da wuya ya kai labari da wuya da wuya za a iya samun ɗaya ɗaya amma zai wahala amma yaro dan shekara takwas zuwa tara in ya tasa shekara biyu uku sai kaga ya haddace ko da ku zai zama kawai ya dai haddace bai san me ba daga baya koya amma shi ko wancan babban za a iya biya mishi ya iya kuma ya zauna ya ta karantawa ya wuni yana karantawa ya iya amma idan ya tashi yana tashi da matashi ta mewa ya ce babu magi zai ji <laughs> zai ji gaba ne kamar ta wanke mai haddace kaga sai ga abin da zai mishi amfani ko da karatu ne na zamani na boko sai kaga irin wannan karatun da suke bukatan hadda to zaka ga yara sun fi sun fi kwarewa akan shi medicine ne ko wani kaza ne wanda za a je a ta hadda ne to zaka ga yara kanana sun fi iya shi fiye da waɗanda suka suke shekarun su sun ja Allah ya samu dace na'am na'am Krishna.